عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون ya kusata ubangijinmu ya canza mana da mafi alheri daga gonarmu mu ga Allah kaɗai muke kwaɗayi muna fatan afuwa daga gare shi kuma muna neman alheri daga wajensa